jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a karshen aya ta ɗari da hamsin da ɗaya cikin wannan sura mai albarka suratul an'am yau kuma za mu tashi farkon aya ta ɗari da hamsin da biyu kuma mun somo magana ne akan abin da ake kira alwasaya asr wato wasiyoyi guda goma waɗanda waɗannan ayoyi guda uku suka kunsa a jiya mun karanta wasiya guda biyar wasiya ta farko Allah su shirku bibi shay'a ma'ana kada ku haɗa Allah da wani mun yi magana a kan sirka da rabe-rabenta wanda muka ce sirka ita ce mafi girman laifi da ɗan adam zai yi a bankasa sannan kuma wasiya ta biyu wa bil walidaini don ka samu mahaifa da yi musu da'a da jin tausayinsu da jin tsansu sannan kuma wasiya ta uku wala ta aula da kummin illa kada ku kashe ƴaƴanku saboda jin tsoron talauci sannan kuma wasiya ta hudu wala taqrabu al-fawahisha ma zahara minha wa ma kada ku kusanci alfasha wadda take ta bayyane ko wadda take ta boye sannan wasiya ta biyar wala taqtulu nafsa allati harama Allah illa bil haqq wato kada ku kace rai wadda ubangiji ta'ala ya haramta kusanta illa bil haqqi sai fa in ta hanyar gaskiya ne ta hanyar gaskiya mun yi bayanin hanyoyi na gaskiya waɗanda a sanadiyar su aka iya kace rai kuma ya zanto ba a yi laifi ba za mu tashi kan wasiya ta shida ne Allah da alaji وعن فإن wala taqrabu malal yatimi kada ku kusanci dukiyar maraya ubangiji ta ala bai ce kada ku ci dukiyar maraya ba sai ce kada ku kusance ta domin akwai matuka wajen nesantar da mu dangane da dukiyar maraya kada mu keta alfarmarta kada ku kusanci dukiyar maraya illa billati hi ahsan sai da hanyar da take ita ce mafi kyawun hanya ya zanto cewa harkar kasuwanci kai a cikin dukiyarsa ka ɗauki daidai wahalarsa a cikin dukiyarsa wannan hanya ce mai kyau ga mutumin da ya gudanar da dukiyar maraya aka samu riba kuma ya zanto mutumin nan talaka ne sai ya ɗauki daidai wahalarsa abin da ya ɗauka ɗin nan ko da shi ne ya bayar da dukiyarsa aka gudanar da ita haka zai bayar a matsayin lada ga wanda ya gudanar da ita irin wannan abin ya ɗauka ba tare da ya nuna san rai ba to wannan ita ce hanya mafi kyau an gane ko babu laifi idan mutum ya ɗauki dukiyar maraya ta wannan hanya amma idan ya kasance ka gudanar da dukiyar maraya kana da wadata ta yadda ba lallai bane sai ka ɗauki ladan aikin da kai masa wannan mafi kyau ya kamata ka kawar da kai ya kamata kai masa aikin nan a matsayin sadaka a matsayin kyauta kana buƙatar ladan ubangiji ba sai ka ɗauki ladan wahalan da wato ainihin kai masa ba kuma kana ganiyan falyasta'fif ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف كما يدعى آية تمنى في سورة النساء ولا تقربوا مال اليتيم illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda har ya zuwa lokacin da maraya zai kai ashuddahu halin girman sa lafazin al ashuddu halin girma waɗansu malamai suka ce shekaru ashirin da biyar shine al ashuddu waɗansu malamai suka ce shekaru talatin waɗansu malamai suka ce shekaru arba'in waɗansu malamai suka ce lafazin al ashuddu ba a masa kidaya da shekaru darda guda biyu yake bukata sharadi na farko ya kai balaga sharadi na biyu ya samu kamalar hankali dukkan mutumin da ya samu waɗannan al'amura guda biyu to za a cewa balaga a shudda hujja waɗannan sharuɗa guda biyu su imam malik ya kafa hujja da su ga mutum ya zama a ashud balaga hujja. hujjarsa a nan gurin faɗin Allah ta'ala wa butalul yatama hatta idza balagun nikaha فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالكم وبلغني تعالى وابتل اليتامى وجربي ملايو وجربي هنكلنس وجربي هنجنيسنس وجربي تنانس حتى إذا بلغوا النكاح هل يزوى لوك سن بذات أولي كيني تيكرون بلغا سن تيكرون سن فارم fa in anastum minhum rusudan idan kun halaro kun hango natsuwa tattare da su kiriya tattare da su sanin ya kamata tattare da su kaga ababe guda biyu sun kai shekarun balaga ga kuma natsuwa kiriya da hankali tattare da su to shi kenan hu ilaihim amwalahum sai ku ba su dukiyarsu sai ku ba su dukiyarsu daga yanzu rukun amana ya riga ya sauka daga hannunku sai ku ba su dukiyarsu idan kun ba su dukiya su ko za ku ba su dukiya su dole ne ku kafa shaida ku kira ke zo masu mutum lokacin da na karɓi dukiyar wani a matsayin riko bayan an raba gado na karfe ta ne dama akwai shaida ne dukiyar ka ce kuma ina gudanar masa da kasuwanci ka ce yanzu kuma ya balaga ya yi hankali gashi zan ba shi dukiyarsa ka ce na taba kace masa kaza da kaza da kaza kaza ya tsaru ko kaza ya rabu na biya masa kudin makaranta kaza ko na yi masa hidima kaza na yi masa kaza kyauta ko kaza sadaka ko kaza cikin kudin sa ga dukiyar sa kaza yanzu kuma sai ce na karba bayan ya karɓi wannan yanzu sai a sake rage ta mutum da mutum amma su gaba da rike mun dukiya ta kana kasuwanci yanzu kuma muna yi ne a matsayin kamfani ne da ke. ni ina da hannun jari kai kana da hannun jari yanzu ba rukun dukiyar maraya ba ce yanzu kamfani ne kuma ni da tunda ya alaka in kawo kuɗi malam da ya kawo kuɗi ko malam ahmad ya kawo kuɗi ko malam sa'id ya kawo kuɗi ne kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya alaka ko bai alaka ba yanzu an gama rukun na maraya yanzu kuma za mu magana tsakanin mutum da mutum yanzu ne magana kuma kan yarjejeniya a to zan gudanar da dukiyar ka yanzu to shi kenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin dari nawa za ka dauka cikin dari uwar kudin da za ta yi idan an samu riba kaza za ka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar wannan ya halatta kuma su wannan harkar a tsakanin a takaice dai ya'yan kuma musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shine ma'anar wala ta karbu ma da yusuni illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda riwaya ta tabbata daga Afa ibn Sa'id daga Sa'id ibn Jubair daga Abdullah dan Abbas Allah ta kare da adare yace lokacin da Allah ya saukar da wannan aya wala taqrabu mal yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha al-kitab da kuma Allah ta'ala innal ladina ya'kuluna amwal al-yatama ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا sahabbai da suke da marayu a hannunsu kowa sai ya je ya ware dukiyarsa daga dukiyar maraya da kuwa suna haɗa da juna ga dukiyarsa ga dukiyar maraya suna haɗe idan ka sai masa kayan abinci sai ka haɗa da kayan abincin gidanka sai a rinka ci tare lokacin za a ɗebi abincin da za a dafa na maraya a ɗebi na daidai gidanka na maraya za a ɗebi daidai cin abincin mutum ɗaya na daidai gidanka za a auno sai a haɗa sai a dafa a cikin ya ɗaya sai suka ji wannan ayar innal ladina yakuluna amwala yatama zulman إنما يأكلون أموال إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ولا تقربوا مال اليتيم في سكة الكتاب يا هذا cikin ya daya ai kin zan ci wani abu cikin ka san ma zai ci wani abu cikin ka in na ci wani abu cikin ka na ci a ware ya sai dai a ware a masa rikin sa daban idan an jirka masa abincinsa in bai cinye ba a ajiye sauran zuwa an juma ba za a bai wani ba maraya ko almajiri ba za a bai wa ba domin idan ya ci inna ma ya kula da fibu dole in nara ta hau kan haka suka fahimta sai a ajiye idan ya yi sanyi a tuma ma masa in an zuma ya ci <laughs> wani mutum a sai zan so abinci ya lalace maraya da shi ne kayan sa sai aka samu kai cikin kunci daga baya sai Allah ya saukar da ayatul kursi bakara ويسألونك عن اليتامى قل إسلام لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم وبنجي suna tambayar ka dangane da marayu ka ce da su islahu lahum khair lalle kula da abin da yake maslaha gyara game da dukiyar maraya shi yafi alkhairi sama da ayyukan wa in to in za ku hada dukiyar ku da kasu to wannan shi yi wa ku ai dan gonku ne cikin addini wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih ubangiji ya san masu farnan cikin ku da masu gyara ya san wanda idan aka sai a hada sun san cewa sa'i ɗaya ne zai yi waɗannan marayu amma sai suka kan fito shinkafa kwano guda sun san cewa rabin sa'i zai isa marayu sai suka kawo sa'i guda Allah ya san waɗanda suke mabarnata a cikin sun san kuma wanda za su auno daidai abin da shine na marayan su haɗa da nasu dan dafa a cikin ya ɗaya sun auno na daidai bukatun gidansu a cikin dukiyarsu sun auno na daidai bukatun maraya a cikin dukiyarsa sai suka haɗa wuri guda wannan babu laifi wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih Allah ya san masu gyara ya san mabarnata walau jaa Allah la'anatakum da Allah ya ga dama da sai ya wahalce ku ma'ana da sai ce dole a raba a rinka yin tukunya biyu a gidan tukunyar masu gida daban tukunyar marayu daban da Allah ko wahala ko babu to sai Allah bai ce wannan wahala ba sai a hada gaba daya sai dai a cinta su daidai da haka lalle dukiyar maraya a ya kamata a ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده كبكي واوفوا الكيل والميزان بالقسط اوفوا الكيل كتك فانا او حين الكيل والميزان sannan kuma ku tsayar da sikeli lokacin da kuke awo ta hanyar nauyi bil ta hanyar adalci idan za ku aunar wa mutane ku cika kwanan idan kun yi yarjejeniya a kasuwa ko gwamnati ta kayyade ta ce mudu iri kaza ne za a rinka aunawa a kasuwa to ya kamata wannan mudun kowane ma'auni ya zanto shi zai rinka zai rinka amfani da shi wajen sayar ta gero dawa shinkafa masara alkama gyada wake da sauransu kowanne ya zanto girman shi daya kuma lalle ne ya zanto an cika shi shine ma'anar auku ku cika alkaila kwanan auku kuma lallai ne gwamnati ta sanya 'yan duba gari da za su rinka bin kasuwanni suna leƙen asirin ma'auna an cika ko ba a cika ba a duba a gani wane ne ke cika waye ya cika wanda bai cika ba a kama shi a yi masa ferere a gidan talabijin da rediyo a faɗe shi wani ɗan gari kaza ɗan unguwa kaza baya cika mudu don haka an yi masa horo iri kaza ai da kasuwanni ba za a rinka yin magudi ba wal mizana wanda kuwa kayan da yake sayarwa ta hanyar sikeli ne nauyi yake lura da shi kilo yake awa awo da shi rabin kilo ko kilo ɗaya ko menene shi ma lalle ne kar ai magudi game da sikeli din ya zanto an sa masa mai yana aiki daidai wa daida idan an san mai nauyin ya kasance lalle zai ba da abin da aka tsora daidai wa daida ta da ba a cuci mai saye ba shi ko mai sayarwa bai faru kansa ba bai zurma a nan gudun, aukul kaila ku cika alkaila wato mudun au wal mizana abin nufi wa aqimul mizana dan shi al mizana ba ba in fa'in ta ake ba iqamatuhu ake wa qimul da bai qist kenan wala tukfur al mizan amma sai aka kawo kalmar kalmar auku duk da wadatin su a nan gudun sai dai idan ka ce aukul kaila wajen al mizan sai ka kaddara aqimul mizana ina fatan kun fahimta li'annahu la yufa wa inna ma yuqamu wa aukul kaila wal mizan bil qist kamar matabbai ya yi tambaya ya ce ya ubangiji to yaya za a yi wajen suka mudu kila mutum zai iya yin kuskure ba da niyya ba wajen tsayar da skeli kila mutum zai iya yin kuskure ba da niyya ba babu yadda za a ce wani ya zo ya sai gero kwano biyar na auna masa wani ya zo ya sai gero kwano biyar na auna masa wani kwano biyar na auna masa idan an ji an bi keke da keke a cikin yawan su daya wani bai ko wani ba ba zai yiwu ba dole kila na wani ya fi na wani da kwaya biyar ko da kwaya goma ko da kwaya ashirin ba wanda za a yi wannan kila wani ya tambaya idan aka samu wannan sun fifikon yaya za a yi na yi laifi sai Allah ce la nukallifu nafsan illa wusa ba ma tsorawa rai sai abin da za ka iya wato cika sikelin a iya iyawarka cika mudu din a iya iyawarka a ma'aunin idanka a iya iyawarka abin da ya fita karka baya kama karfi amma abin da yake cikin ikon ka to Allah zai kama karfi ranar tashin kiyama wannan shine abu na bakwai wanda dole a kula da shi lokacin da aka zo ma'auna mutane ba sa iya yin wannan su da kansu sai gwamnati ta sa ko gwamnatin jiha ko karamar hukuma ko ta tarayya ko gwamnatin siyasa ko gwamnatin rawani ko hakimai da alkalai da lawani da sarakuna da dagate da masu unguwanni da shiga su ruwa da suke a ciki ko kuma tayamomi na local government da gwamnonin jihohi da kwamishinoni na ma'aikatar da abin ya shafa su shiga su ruwa a ciki amma wallahi ba yanda za a yi wai ma'auna su tare haƙƙin talakawa cikin wannan ba zai yi ba kuma wannan yana ɗaya daga cikin ginshikin rayuwa idan ana so rayuwa ta tafiya yana daga cikin ginshiƙin rayuwa babu yanda za a yi rayuwa ta tafi daidai idan an kyale ma'auna suna abin da suka ga dama a kasuwa kowa ya fita ranka babu baka ba zai taɓa yiwuwa ba a yi haka kuma a zauna lafiya a ganin idan mutane yan kasuwar mu suke yi odar shinkafa daga waje a sauke ta a bakin teku a Lagos manyan motoci su ɗauko su kawo ka arewa a kawo mai duguri kawai kawo Kano babu yanda za a yi daga kawo shinkafar nan Kano ko Kaduna ko mai duguri ko Sokoto daga kawo ta kai tsaye a da suka kawo a kan mai ba zai ba hmm. domin lokacin da aka kawo ta a waje an rubuta a cikin kasan buhu kilo hamsin ne a cikin kowane buhu to su ko ba za su yi da haka ba sai sun je sun juye kowane buhu a cikin su suna da ƙananan buhu wanda ba su kai kilo hamsin ba sun sayo ta a kan kilo hamsin sai su juya kananan buhu masu kilo arba'in ko kilo arba'in da biyar amma a rubuce kilo idan sun sayo tirela goma ko tirela sha biyar ko ashirin idan suka sake canjawa in da buhu ɗari uku ne zai koma buhu ɗari uku da hamsin in da buhu ɗari biyar ne zai koma buhu ɗari shida kuma su sayar da shi a kan farashin yadda yake ba tare da an rage farashin ba gwamnatin tarayya tana kallo gwamnatocin jihohi suna kallo saboda yan kasuwan za su yi wannan idan gwamna zai je zaɓe zai zo ya yi kamfen ya kirawo mutane ya zo ce yana lancin yana son zai sake koma zaɓe sai wanda ya kawo miliyan biyar wanda ya kawo miliyan goma daga cikin kuɗin talakancin da ya cuta ne saboda haka lokacin da ya kawo ba ya zazzage ya sake turawa lokacin da ya kawo suminti ya zazzage ya sake turawa kishiri ya zazzage ya sake turawa bulawa ya zazzage ya sake turawa ba gwamnatin da za ta yi masa magana da shin raba ake yi tsakanin gwamnoni galibi da yan kasuwa talaka shi ke kan wahala shi ke shiga cikin halin wayyoni, shi ke shiga cikin halin kasani tare to a nan gurin dole ne gwamnoni su tabbatar wannan amana ce da Allah tsora akan su kuma zai tambaye su a akai ranar ta kiyama dan Allah idan suka sayo waɗannan buhuhuna a yadda suka sayo su suka sayar da su a yadda suke ba su rage komai ba za su riba ko ba za su ba amma suna son riba ta zama kazamar riba ba riba mai tsafta ba mummunar riba ba riba wadda suke da kwalliya da tsafta ba ribar da sai sun tsotse ta daga cikin jinin bil'adama sai sun wahalar da mutum sun bayyana da mutane nisa irin wannan riba suke bukata ba riba ta Allah da annabi ba sannan kuma gwamnati ta ta zura musu ido gwamnatin tarayya ta zura musu ido gwamnatin jiha ta zura musu ido yi abin da suka ba. in ka cewa an kama mutum an ce ana kama yan fasa kori an yi kaza an yi kaza hukumar kwastam ta hana mutane sakat wannan kananan yan kasuwa ke masu jari miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan ɗaya da rabi miliyan biyar manya manyan yan kasuwa masu jarin miliyan ɗari miliyan ɗari biyu miliyan ɗari biyar waye ko taɓa kayan su ba wanda ya ko taɓa kayan su to ya za a zauna lafiya ya za a zauna cikin kwanciyar hankali da walwala da jin daɗin rayuwa ana cikin wannan matsatsi ana cikin wannan bala'i duk wannan wani abu ne da ya kamata a yi nazarin sa sannan kuma su can kananan in kasuwa na ƙasa wanda suke mu da su idan kaka ta yi idan suka je ƙauyuka idan suka sayo gero suka sayo masara za su sayo su a wajen ƙauyawa buhu a cike kowane buhu kwano arba'in a kori kura guda zai so ko rabin a kori kura ba ba wani kuɗi da rai da yawa ba ko a kori kura guda ko a kori kura biyu idan ya zo shi ma sai ya biya so ɗin idan ya biye buhu arba'in kowane buhu kwano arba'in sai canza buhuhuna da waɗansu buhuhuna daban na roba an tsoma su cikin ruwan zafi sun tsomare sun kuce kaga kun fahimta da dariya kun sa abin gaskiya ne ba ƙarya nake musu ba hili shahida zahidun min aliya yan buhu zai su kwano arba'in kafin a tsoma shi ruwan zafi sai yanzu bayan an tsoma cikin ruwan zafi zai su kwano talatin da biyar to baya da haka idan sai su su ma su juye a cikin shagon su tunda su ba katon so gare su a cikin shagon su su juye a kan katon tamfar su ko katuwar su fadar su idan suka juye waɗannan wake ko gero ko masara sai su yi ta ɗebo ƙasa bokiti bokiti suna juyewa a cikin wannan masara totuwa totuwa ta masara su kwankwasa su kwankwasa ta su zuba a cikin masarar nan ledoji murfin koda don gwangwanin rock jefa wallahi tallahi sun ma a jagon tedori jefa a ciki su joya su joya da kasar duk su hada sai su zo sai su suka buhuna inda ya ce buhu hamsin yanzu sai ya koma buhu hamsin da biyar hamsin da bakwai hamsin da sauransu wani ma ya ce buhu saba'in ba abin da ya dame sai ya zo ya sarwa ɗan uwansa bayan wani idan ka je ta ce buhu kana tsammanin kwano arba'in ne sai da kwano talatin da uku kwano talatin da biyu saboda sauran sai ka ta aiki ta ta wahala duk rutuwar masara kwankwalafi gwangwanin rock gwangwanin madara tsumma leda ba da sauran ko kuma wani ziya halatta su shugabannin yan kasuwar ba wanda yake wa wani magana alaysa minkum rajulun rasid ba wanda ya wa wani fada wai wanda duk ya halatta wai wanda tun neman alkhairi ne tun neman albarka ne ina kuke da wannan wasiyar wa aukul kaila wal mizan bil qisti cikin ku duk kowa da azumi a bakin sa yanzu bayan sallar la'asar ne lokaci mai tsada kowa da qur'ani a gaban sa ya bude wa zai iya rantsewa cewa wannan abin da ake yi lalle adalci ne ba wanda ya yake rantsewa cewa adalci ne kowa zai iya rantsewa cewa zalunci ake yi to za a yi rayuwar za a kyau mana azzalumai sama azzalumai kasa azzalumai yake ba sai rayuwa ta kyau لا يصلح الناس فوضى لا صلاة لهم ولا صلاة إذا جهالهم كانوا باب يند ذا أي متانيس إنجنتو haka kawai suna tarwace ba su da shugabanci babu ko ingantaccen shugabanci idan jahilai suka yi kane kane akan kara da shugabanci dole sai waɗanda suke sun san wani abu na addini sun san wani abu na ilimin rayuwa suna da wani bangare na tsoron Allah ta tare da su sun kama ragamar mulkin al'umma lokacin da suka rike mulkin al'umma abin da suke kallo tsayawar da za su yi a gaban Allah ya yi musu tambaya shi da su ba abin da za su sauka da shi ba ba abin da za su mallaka ba ba menene a akawun ɗinsa na gida ko na waje ba tambayar da za su ansa a gaban Allah ita ce abin da suke tunani da wannan suke kwantawa barci da wannan suke kai to sai an samu irin wannan nan waɗanda za su rinka bin kasuwa da kansu su je kasuwar kauye su je kasuwar birni su rinka bi su so su so da ake koye kayan abinci su tsaya su fasa kira kirawo kwamishinan 'yan sanda su ki dawo da rasa ya a kawo 'yan sanda a kawo ɗan mobile a fasa a yi layi a sayarwa da talakawa a kan farashi ba karyar masa za a yi ba farashin da zai shiri ba duk abin da ya saya naira hamsin a sayar naira saba'in ba shi ba naira ashirin ba a cike kudin sa a bashi ko ma a kai banki a bashi sala a ce Allah sa masa albarka za mu muka addu'a masallacin juma'a kenan dan Allah an zalunce shi an yi masa haka wallahi tallahi an taimake shi a duniya an taimake shi a lahira an taimake shi a duniya an taimake shi a lahira an taimake su lagawa an taimake bayan Allah amma yanzu musibar da ake ciki fashi da makami sace sace kowa barawo kowa azzalimi wannan hali da muke ciki ba ba Allah zai kawo mala'iku bane ziyara mu ne zamu ziyara mu bil adama ba mu muke da muke raye ba a duniya a Afirka kadai kasashe nawa ne dan mu muka zama daban a duniya kadai kasashe nawa ne dan mu muka zama daban dan da sauran suke tafiya a tsari mu ba mu da tsari dan mai daidai da waya ta DSM mutumin Nijar sai ya buga cikin kwanciyar rai sai dan Najeriya ba sa buga cikin kwanciyar rai dan mai mutumin Nijar hasken wutar lantarki ya samu cikin kwanciyar rai sai dan Najeriya ba ka samu cikin kwanciyar rai ga goda bodar ko dan kilomita 150 eh, kilomita 1500 ɗaya da ke tsakanin da Nijar. da ka shiga baya da matsala da ruwan famfo in an ce akwai famfo idan ka buɗa za ka akwai kai kuma a ce akwai famfo ka buɗa babu ya ce akwai lantarki in ka kunna akwai ya ce akwai lantarki ka kunna babu ya ce akwai telefon idan ka daga za ka ji akwai kai kuma a ce akwai telefon kuma ka daga kuma babu telefon kan mutum kan mutum kan bakin fata nan bakin fata kan da zane nan ma da zane daga ta an san da shi Najeriya ta nuna Nijar kuɗi sau nawa a yau idan aka ta dawa Nijar kararrawa aka ce ai gwanjo kira Nijar shi Najeriya ta ta fara sayar ila ba mutum da ya sai shi ba gaban da shi kenan kuna jira a kawo malaikatu sai ko dai aikin mu gaya muku ko ku ɗauka ko ku yi dariya wannan ku dai ba ubangiji da alaji wa awful kayla wal mizan bil qist la nukallifu nafsan illa wusa wasiya ta gaba wa idza qultum fa'dilu wa law kana za qurba wa idza qultum fa'dilu idan za ku yi magana fa'dilu to ku yi adalci walau kana za qurba ko wanda za ku faɗi magana din a sa ma'abucin kusanci a nan gure idan za ku yi magana maganan nan a bangaren wa'azi ne maganan nan a bangaren hukunci ne a kotu a matsayinka na alkali maganan nan a matsayinka na mai bada shaida ne maganan nan a matsayinka na mai bada labari ne duk lokacin da za ku yi magana ku yi adalci wannan wasiya ce da ubangiji ta ala yayi ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata ko namiji kowane sai daga cikin mu ana bukatun yi maganan adalci lokacin da zan faɗi magana da ta shafi wani ɗan uwana in faɗi magana ta adalci kada san shi da ƴan ta da ke tsakanin mu kai tasiri in koyi laifinsa bayan yana da laifi kada kin wani ya yi tasiri in jinjina masa laifin da bai wannan kuskure ne kiyayya ko soyayya kacce tasiri cikin hukuncin da zan ɗauka in yi alƙali ne a kotu kiyayya ko soyayya kan su tasiri kan shaida da zan bayar idan an kira ni ba da shaida a kotu kiyayya ko soyayya kusanci ko nesanci kada ya yi tasiri a cikin maganar da zan faɗa gaba da kai cikin ba da labari cikin bayanin da zan yi game da kai shine wa idza kuntum ba'dilu wa law kana zakum ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamin bil qist shuhada lillahi walau ala anfusikum أو الوالدان والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى به فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله inna الله خبير بما تعملون ubangiji ta ala ya ya hore mu da yin adalci game da masoyi ya hore mu da yin adalci game da maki wanda muke daidai da shi ne masa adalci wanda muke mun ta bamban da shi ne masa adalci wannan ba kowa ke iya yin wannan ba dan galibin mutane soyayya na sa su koyi laifin wanda suke so soyayya na sa su jingina mutum laifin da bai ji bai gani ba wanda kuma wannan kuskure wa bi ahadillahi auku alqawlin Allah ko lalle ku tuka alqawli na cewa za ku bi shi kadai za ku bauta masa shi kadai ba za ku haka shi da abokin bauta ba alqawlin Allah ko dai na za ku bauta masa shi kadai alqawlin Allah ma'ana alqawlin da Allah ya tar'anta muku na cewa ku tuka alqawlan da kuke wa juna ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون lalle wancan abin da aka lissafa a baya abin da Allah ke muku wasiki da shi da Allah kun tazakkarun ko za ku yi kuntum tuni sai Allah ya ولا تتبعوا كل فتفرق ubangiji yace wa anna hadha siratu mustaqiman fattabi'u lalle wannan shine tafarki na halin kasancewar sa mustaqiman mai kakke wanda babu kwana a cikin sa daidaitacce wanda babu karkata ta tarbiyya fattabi'uhu ku bi wa la tattabi'u subula kada ku bi waɗansu tafarkai daban waɗansu hanyoyi daban fatafarraqa bikum an sabili sai su rarrabe ku da hanyoyin ubangiji ta ala sai su raba ku da tafarkin Allah wannan ita ce wasiya ta goma bin tafarkin Allah mai gaske sanin ku ne cewa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fito cikin sahabbai yayin zane akan turbaya a cikin rairayi mai kakkan zane a gefensa kuma sun yi zane gefen dama da gefen hagu kananan zanuka waɗansu a dama waɗansu a hagu wannan mai zane na tsakiya sai ce wannan tafarkin Allah mai kakke waɗannan zane waɗanda suke a gefen dama waɗansu a gefen hagu sai waɗannan waɗansu hanyoyi daban-daban waɗanda ba na Allah ba wa ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u ilayhi a kowane hanya daga cikin waɗannan ƙananan hanyoyi akwai wani shaitan da yake kiran mutane zuwa ga wannan hanya. sannan sai karanta wannan aya wa anna hadha siratu mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili abinda wannan yake nunawa hanyar Allah ita ce addinin musulunci addinin musulunci kuma tafarki ne guda ɗaya waɗancan hanyoyi hanyoyi ne waɗanda ba na Allah ba sai dai kuma sun yi kama da na Allah tunda suna danganta kansu zuwa ga musulunci sai dai kuma ba na Allah bane sun yi kama da na manzon Allah tunda suna danganta kansu zuwa ga musulunci tunda manzon Allah da ya zanan sai ya dan fara su cikin wancan babban zanan suka zama to waɗansu kananan rassa wani yayi nan wani yayi nan amma ba su zama a ba yanda wannan ya zama a kuma ya nuna duk wanda yake kila zuwa ga waɗancan hanyoyi wato shekan ne daga cikin shekaru ko wani na cikin mutane ko na cikin aljanu وكذلك لكل جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون وتجنا اي الله من حيث ياتي بذلك ودنا ان يوي كما ان يوي ندبان دبان ودن دبان su ne hanyoyi na bid'a sai ita bid'a kullum wani abu ne da take kokarin danganta kanta zuwa da musulunci yasa ko da yau Usman bin Kodiyo lokacin da yake ta'arifin bid'a a cikin littafin Ihya'u Sunnah wa Ikmal bid'a yake ihdathu amrin bid-dini an yakuna minhu wa laysa minhu farar da wani abu cikin addini yayi kama da ya zama addini amma ba addinin bane kirkiro wani abu a cikin addini ya yi kama da ya zama addini amma ko ba addinin ba ne ka san a hausa an ce kama da wane ba ta wane kafin ka abu da haka ya tsubi ɗaya daga cikin gaggan malami a mazhabar malikiya da ya tashi da arifin bid'a cewa ya tariqatun fi din mustara'a tubahi shar'iyya yuqtadu bi suluki alaiha al-mubalaghatu bi ta'abbud lillahi ta'ala ita abin da ake kira da suna bid'a fariqatun fi din wata hanya ce a cikin addini muhtara'a wadda aka kago wannan sai nuna maka bambanci tsakanin kago wata hanya a cikin rayuwa wannan ba a kiranta da suna bid'a abin zargi amma kago wata hanya a cikin addini shi ke zama bid'a abin zargi fariqatun fi din muhtara'a kago hanya a cikin rayuwa jirgin sama damara ma'aikin da ke gabana amplifier speaker duk wannan hanyoyi da aka kago a cikin rayuwa kwamfuta hanyoyi ne da aka kago a cikin rayuwa rediyo da talabijin da telefon dukkan waɗannan hanyoyi ne da aka kago da suke da alaka da rayuwa ba su da alaka da addini to wannan ba a magana a kan a'a da kago hanya cikin addini ka ce ga wata sallah za ka yi a kaza sallama kaza idan ka yi kana da ladan waliyyi kaza ko ladan annabawa kaza to ka kago hanya cikin addini wadda ba ta da manzo Allah bai san da ita ba ka ce ga wani azumi iri kaza in yi kana da ladan kaza ga wani zikiri iri kaza in yi kana da ladan kaza ga wani salati iri kaza in kai kana salatin kaza irin ne in bid'a suke kago salatai sai ga wani salati ya ka alqur'ani ga wani har ma wani ya buga misali cewa wai ai da aka ce ya ka alqur'ani ku gane bane ba ai ai ai kamar drum ne na zuwa da kalban turare kaga wannan wato wani gudar da hankalin mutane kenan to kaga wannan kago abin da yake da alaka da addini wato shi da abin da yake zama abin zargi tariqatun tijil muhtara'a tudahi shar'iyya ba shar'iyya bi ma'ana tusbit wato ta wannan hanyar ta yi kama da shari'a ta yi kama da addini kaga dai daidai da maganar Shehu Usman bin To ba shar'iyya ta yi kama da hanyar shari'a yuqsadu bi shuruti alaiha abinda ake nufi wajen kago wannan hanyar al-mubalagha fi ta'abbud lillahi ta'ala zurfafawa wajen bauta ma Allah idan ka tambayi kan bid'a sai ce ba neman lada muke ba yanzu abu kaza za ta ce babu lada yanzu salatin annabi babu lada yanzu haylala yanzu da su gifari babu lada yanzu da su gifari suka ne yanzu da su gifari bid'a ne ba wai istighfari ne a ba yaya kai kai istighfari ba wai salati ne a ba yaya kai kai salati wata siga wata kalma sai amfani da sauran salati kaga anan gudun rigima su Ta iya yin istighfari ya zanto ya zama karfafi Ta iya yin istighfari ya zama ba karfafi ba ta iya karatun alkur'ani ya zanto karfafi iya karatun alqur'ani ya zanto ba karfafi ba ka iya hailala ka zanto karɓaɓɓiya ka yi hailala ka zanto ba karɓaɓɓiya ba yaya ahalus sunna tambayar da suke maka yaya kai ta yi ba me kai ba yaya kai kaga ko bambanci tsakanin me kai ba ma tambayar ka me kai mun san zikiri kai mun san salati kai amma yaya kai salati ka karanta Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim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 kaga nan ahlus sunna ba sa inkarin salati sun fi kowa yin salati da na ce annabi Muhammad sai kuce yanzu ne sai ce ba masa annabi yanzu ne sai kuce ba sa san annabi da rashin da an faɗa sai sun yi salati to kaga ashe rigimar ba wai inkarin salatin ba me ka faɗa wajen salati ba wai zikirin ba me ka faɗa wajen zikirin me ka ce yayin da zaka yi zikiri me ka faɗa wajen salati mutanen za ku ba da salati ka ce ga wani salati wanda ke ci gatarin zunubi ne wa idan kana yi sai kana zunubi sai idan baka zunubi sai cinye ladan ka da kai to in daina salatin mana in daina zunubi in dai har idan na yi ban yi zunubi ba zai cinye ladana ma'ana ka gwamnan suna ba mutane kwarin gwiwa wajen me za ku biya ɗan uwa wato ita bid'a wani abu ne da ya kama da addini amma ba addini bane kuma ita bid'a tafarki ne wanda ya ci karo da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ita bid'a ita take raba kan mutane sunna ita take hada kan mutane tun da bid'a take tun da bid'a ta fito ita ce tarihin rabuwar kan al'ummar musulmi amma sunna ita ce asalin idan kana son ka gane sunna ita ce asalin haɗin kai ko ma hadisin irbab bin sariya da ke cikin arba'un hadis karka je nesa manzon Allah sunna ya karantar dai ita ce asali sai ya bada labarin zuwan bid'a kafin ta zo kuma ya nuna za ta raba kan mutane yake da sahabbai fa innahu man yu'minkum fa sayara ikhtilafan yana magana da sahabbai cewa cikin ko wanda ya samu dogon kwana zai ga sabani mai yawa sahabbai fa nan cikin su wanda ya rayu cikin ku zai ga sabani mai yawa fa innahu man yu'min minkum fa sayara ikhtilafan kathira sai ce me fa alaikum bi sunnati a ce sunna sai take maganin me sabanin wannan sabanin mai yawa shine bid'a don wancan sabanin mai yawa in ma baka gane ba to shine kuma hadisin da manzo Allah ya fassara shi shine hadisin istidrak wanda Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah sun rawaito shi hadisin da manzo Allah ke cewa yahudu sun kaskace 71 kirista sun kaskace 72 wa tattariqu ummati ala 73 firqa al'umma ta za ta kasu kashi 73 wa kullu hadin nar illa wahida dukkanin su za su zama a wuta sai kashi ɗaya kadai kaga da yake tattariqu daidai da fa innahu man yudrik minkum fa sayyara khilafan kathira duka annabi ya faɗi abin zai faru kafin faruwar kuma bayan ya shi da abin zai faru kuma abin zai fara daga lokacin sahabbai ba su sahabbai za su farar ba a'a waɗansu da za su shiga musulunci a lokacin sahabbai na da rai su za su kirkiro bid'o'i cikin addini daga nan za su buɗe kofar rabuwa cikin al'ummar rabuwar da za ta bayu zuwa ga akwai sai da na Usman dan Affan ta rabu ta bayu zuwa ga akwai sai da na Umar kansa ta bayu zuwa ga akwai akasin sayyidina Ali bin Abi Talib duk bidoyi ne suka kawo aka wannan ba sunna ba to wannan bidoyi kuma sune har yanzu suka zama kan al'ummar musulmi ba abin da zai warware matsalar mutane illa sun tsaya akan sunnar manzon Allah don abin da kullum nake faɗa a cikin wanda za su samu hutu mai yawa idan aka ce wani ce shi na bin tarika ke ce wani shi na bin wali wani shi na bin wali wani idan ka tambaye shi wali wani zai ce shi ne wani dan wani dan wani dan fatima dan ko dan husaini ko dan hasan dan aliyu wani wani wani dan wani dan wani dan fatima dan dan husaini dan fatima dan hasan dan fatima dan husaini dan fatima dukkan kowa na so shi shi dukkan annabi wannan tun da yi sun yadda su jikokin annabi ne abu ne mai sauƙin warware jikokin annabi ne da jikokin annabi wani wani jikin annabi ne da jikin annabi ne dan Allah da shi da kakansa wanne yafi falala wanne yafi daraja wanne yafi matsayi to shi kenan ni ba zan bi jikin ba zan bi kakan ne shi na sannan idan shi jika ya zama na gari sai na bukatansa sai ya fuji kaga in mun rabu a nan gurin ba mun haɗe a can sama to don mu zan mu faɗa da muka rabu a nan a nan ƙasa muka rabu a reke sai muka haɗe a yana a can asali a tushe to me ne rigima ni ba zan buji kan ba amma zan bi kakan shi kenan magana kawai da kakan to shi kenan kuma lalle shi kenan wallahi tallahi ni ba zan buji kan ba kakan zan bi sai ma idan ka zo muka haɗu ka ji kenan tun da ni da ke duk mun yadda da kakan in kuma ba kai ta da shi ba to sai ka faɗa ni domin idan ka bi dukkan ku wani bai yadda da wani shehin ba wani shehin bai yadda da wani shehin amma dukkaninsu kuma sun yadda da manzon Allah to shi kenan kaga abu ne mai sauki misali inda sabani yake mu koma inda ba mai shi ne manzon Allah kaga an riga an huta fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di aqtu 'alayha إن واجب وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة da haka ya kamata a kiyaye wannan wa anna hadha siratun mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dhalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun wa ita ce wasiya ta goma sai Allah ya ce inna عادينا موسى الكتاب فوزا ورحمة لعلهم ثم آتنا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن sannan mun baiwa wa annabi Musa alaihi salam littafi tamaman littafin da yake cikakke babu na kasu tattare da shi alal ladhi mun bayar da wannan littafi ga wanda yayi ihsani wato wannan yabo ne da annabi Musa alaihi salam kasancewar sa mai ihsani sai aka ba littafi wanda yake cikakke ana nufin kamala wadda ta dace zamanin domin inda an yi mukarana an ce za a hada da alqur'ani to alqur'ani shine mafi kamalan littafi amma idan aka yi mukaranan littafin addara da san suka sai a wancan lokacin to lalle littafin addara shi ne littafi wanda yake samu lalle littafi an ba shi wannan ne saboda insani shi annan Musa wato ke lalle ladin ahsanu al-husna wa aljaza'u alinsani illa al alladhi ahsana wa tafsilan likulli shay'in kuma littafin ya shafi bayanin illa illa game da kowane irin abu da annabi Musa ke bukata na shari'a a zamanin sa ubangiji ta ala ce da shi ya Musa in yi sabaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami wa hudan kuma ya kunshi shari'a wa rahmatan sannan ya kunshi rahama la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun domin mutanansa wato su zanto masu imani da haɗuwa da ubangiji ma'ana an saukar da wannan littafi ya zanto littafi mai kamala littafi wanda ya kunshi shari'a littafin da ya kunshi rahama domin mutanen da aka turo wa littafin ta hanyar annabi Musa su zanto sun yi imani da haduwa da ubangiji lafazin summa da ita nan gurin sanin su ne tana cikin hurufin asal malamai suka ce an yi amfani da summa a nan gurin wato litarti litarti ke tartibul akbar ro labari labarai ne suke guda biyu ko uku a wurin ka. sai ka je ro su a tsarin da kaga dama ba tare da yin izina da wanne ya fara faruwa ba amma idan an ce tartibul hadas ga jero abu gwargwadon zamanin faruwa wanda ya fara faruwa sannan mai bi masa sannan mai bi masa ina ba an faru yanzu idan ka ce misali ja'a Musa kuma Isa summa muhammadun alaihi salam ma'ana anan gudan ka ba da labarin zuwan su gwargwadon me faruwar abu a tarihi annabi Musa ya fara zuwa sannan annabi Isa sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ya zo mai tartibul amma idan جاء محمد عليه الصلاة والسلام ثم عيسى ثم موسى وأن يزم ترتيب الأسرار لا ترتيب الأحداث وإنجليزي ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ولقد خلقناكم حقيقة من ملكوت ثم صورناكم sannan mun suranta ku cikin mahaifa wanne fara faruwa surantawa ko halitta ثم قلنا للملائكة sannan muka ce da mala'iku ku yi sujada ga annabi Adam kada wanne fara faruwa tsakanin halitta ku da faɗa mala'iku su jira da annaba kaga sai kawo tartibul asbar kenan ba tartibul asar sai dai kuma atina musu kitaba tamaman ala allazi ahsana wa tafsilan li kulli shay'in wa hudan wa rahmatan li qaumin yu'minun وبين لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب انزل الله مبارك فاتبعوه وهذا ون كتاب للتابي انزل الله من توكد فيه مبارك لنا لتكد البركه فاتبعوه به wato alqur'ani ke wata ku da Allah kun ku ku tsoraci ubangiji da Allah kun turhamun dan ku zanto cikin waɗanda za a idan ba ku manta ba lokacin da muke cikin ayar wa ma maha, haqqa qadarihi id qalu ma anzalallahu ala bashar min shay'in قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا مهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون mun من ta fa'ida. shi ne kawo makwabtaka tsakanin annabi Musa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da cewa tarihi annabi Isa na tafiyar kawo makwabtaka tsakanin at-taura da al-Qur'ani tare da cewa linjila tana tafiyar wato saboda al-Qur'ani yana yin tarayya da at-taura wajen waɗansu hukunci sama da linjila shi yasa idan aka kawo al-Qur'ani sai a kawo wato ainihin a taura ko da aka a taura sai aka kawo maganar qur'ani tare da cewa linjila ta fitar da shi amma saboda tarayyar akan wata zuwa ku zo ku je mun faɗi wannan tare da ayoyin da suke kama da wannan a lokacin da muka karanta wannan aya ba ta nauyi mai tashi Allah ya ji تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا معنى mun saukar da wannan littafi mai albarka a kan kuma muka ce ku bi ku tsoraci ubangiji subhanahu wa ta'ala an taqulu gudun kada ku ce inna ma unzila kitabu wa abin da ana mu yi imani saboda an riga an saukar da littafi ne ala fa'ifatai ne akan tawaga guda biyu min qablina da suka shuɗe kafin mu sune yahudu da kuma nasara an saukar da saura kan yahudawa an saukar da linjila kan kirista wato nasara gudun karku ce haka sai muka kawo alqur'ani yanzu ba su da sauran tafsir wa in kunna an dirasatihim da ghafilin mu kuma mun kasance dangane da abin da aka saukar musu da ghafilin da gafalallu ba mu san abin da littafin ke ba dan haka kar a kama mutum laifi gudun kirku sai haka to yanzu an saukar da alqur'ani ba ku da kace aw Kulu ko kuma ku zo kuna cewa law anna unzila alaina alkitabu inda mu aka ce an saukar wa littafi lakunna ahda minhum yu'ada min fi sirriya da ba saukar da alqur'ani kan larabawa ba da haka za su da sun ce yo da mu aka saukar wa littafi da mun fi sirriya sai ubangiji ta lafiya fa kada ja'akum bayyinatun min rabbikum ya ai hujja ta riga ta zo muku daga wajen ubangijin ku wa hudan wa rahma da kuma shiriya tare da rahama faman azlamu mimman kazzaba bi ayati llahi wa qadafa laha wani ne mafi zalunci a kan kasa sama da wanda ya kare ta ayoyin ubangiji ya kawar da kai ga barin ayoyin sanajidin da zai yasdifuna an na su al'azab da sannu za mu yi sakayya ga waɗanda suke kawar da kai ga ayoyin ubangiji munin azaba bima kanu yasbiqun saboda kawar da suke kawar da kai da suke yi yayin da aka ce Allah ya ce sai su kibi a ce manzon Allah ya ce sai su kibi za mu musu kakayya da mafi munin azaba ma'ana dai saukar da alqur'ani ya yanke hanzarin amma da an rantsuwa suka rika yi cewa in an turo manzo za mu in an saukar da littafi sai mun fi yahudu shirya sai mun fi kirista shirya wa aqsamu billahi jahada aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahada min ihda al-umam فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا استكبارا في الارض ومكر السيء ولا يحيك المكر السيء الا باهله فهل ينظرون الا سنه الاولين فلن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله سبيلا.

ubangiji ce hal yanzuruna kin akwai abin da suke jira ne ma'ana babu abin da suke zaman jira illa an ta'tiyahumul mala'ika fa ta mala'iku zo musu maganar mala'iku su zo musu waɗansu malamai suka ce ranar tashin kiyama domin ranar tashin kiyama ne mala'iku za su zo wa mutane yau mutakakku ko sama ko bil ghamami wa nuzul al mala'ikatu tanzila wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور وإن ثم لمن تطويل سكتي أبين دعكي هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أنا مثل رانا مطور رانا الملائكة ذات ذو دنكر فلدي هو كان أدم zaman jiran da yake kenan musulmi ko bai rude ko kirista wanda yake da'a ko wanda yake fashi mai mulki ko wanda ake mulka ba sarki ko bawon sarki ko wa zaman zira yake mala'ika zai zo ba tare da ya ba da notice ba dan ya zare rai a jikin mutum hal yanzuruna illa an tatihum mala'ika ai ba abin da suke zaman jira sai ranar da mala'iku za su zo musu aw ya'ti rabbuka ko ranar da ubangiji zai zo musu abin da ake nufi ranar zuwan ubangiji ranar tashin kiyama wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa zuwan Allah da aka ce Allah zai zo ranar tashin kiyama mutum dole ya tada cewa Allah zai zo amma a wata kaifiya yaya Allah zai zo wannan shi ya bai wa kansa sani ire-iren waɗannan ayoyi malamai na salaf suna cewa amir ruha kama ja'at bila kai ku gudanar da su a yadda suka zo kada ku tambaya yaya zai zo shi ya bai wa kansa sanin yaya zai zo subhanahu wa aw ya'ti ba'du ayati rabbik ko ranan da wani sashi na ayoyin ubangiji zai zo yawma ya'ti ba'du ayati rabbik ranan da wani sashi na ayoyin ubangiji ko ya zo la yanfa'u nafsan imanuha imanin rai ba zai maka amfani ba lam takun amanar min qablu randa ba kasance ta yi imani ba a da au kasabat fi imaniha khaira ko ba ta yi saurorin aikin alkhairi ba a da kafin zuwan wannan aya daga cikin ayoyin Allah abin nufi wata aya za ta cikin ayoyin Ubangiji wannan ayar idan ta zo duk da ba ta yi imani ba sai a rannan imanin ta zai mata amfani ba duk da ko tana da imani ba ta yi aikin kirki ba sai daga rannan za ta fara aikin ta zai mata amfani ba hadisi ya tabbata cikin sahihin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ranan da ake nufi da ranan da wani sashi na ayar ubangiji zai zo ita ce ranan da rana za ta hudu ta yamma wa idza salahat ash-shamsu min maghribiha idan rana ta hudu ta yamma faraha an-nas mutane suka ganta amanu ajrun gaba daya sai su imani to a wannan rana duk wanda bai imani ba sai a rannan imanin ba zai masa a hadisin muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa salatu idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanan min qabl aw kasabat imanaha khayra abu guda uku idan suka bayyana imani ba zai wa amfani ba matakar ba yi imani ba sai a ranar abu na farko tulubu shamsu min rana da hudo ta yamma abu na biyu urudu dajjal dujan ya fito abu na uku dabbatul ardi ranar da wata dabba za ta fito cikin kasa wa idza waqa al-qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nas kanu bi ayatina la yu'minun waɗannan ayoyi guda uku a rannan duk wata rai da ba sai imani ba sai a rannan ba zai maka amfani wani hadisin daban riwayar Abu Dawud manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace a yamma akwai wata kasuwar kofa fadinta tsawon tafiyar shekara saba'in ubangiji da ala ya farta a buɗe don karɓar tuban bayi ka tuba in tuba mu tuba don Allah ya karɓi tuban mu daga zunuban mu tana nan a buɗe ba za a rufe ta ba sai ranar da rana ta hudu ta cikin idan rana ta hudu ta cikin ta daga nan za a rufe ta ko daga nan kuma duk wanda bai tuba ba sai a nan ba za a karɓi tuban Sidi yauma ya ce babu waye farguka da'in kwanaki jima'i na haɗa, lamta, kun damunan nan sabbin haukafa, baki jima'i da kai na haka. Koleni sadarwar jin na mun Sai da su ku zaman jira, ina ma yana zaman jira tare da tallafin.

innal ladina farraqu dinahum lalle waɗanda suka karkasa addinin su gida gida wannan yayi can wannan ya tafi nan wannan ya ɗauki wannan matsaya wa kanu fi an suka kasance kungiya kungiya kaso daban-daban lasta min dai kai ba ka cikin su Allah ce da manzon Allah sallallahu alaihi ba kai ba su kai din daban kake da su innama amruhum ila Allah sanin dai lamarin suna wajen ubangiji rarrabuwar mutane idan raba aiki ne wannan sun ɗauki bangaren gina makarantu wannan sun ɗauki bangaren kakkafa asibitoci wannan sun ɗauki bangaren da'awa a cikin gari wannan sun ce mu bari mu tafi ƙauyuka wannan sun ce mu bari mu karantar da musulmai wannan sun ce mu bari mu kira maguzawa ko waɗanda ba musulmi ba cikin addinin musulunci rarrabuwar ayyuka dan nau'antuwar ayyuka dan ayyukan suna da yawa wannan babu ne da yadda wannan kungiya ba ta adawa da wannan wannan kungiya ba ta maimaita aikin wannan wannan kungiya tana kawance da wannan wannan babu laifi rarrabuwa wanda suke abun zargi rarrabuwa ta faɗa da juna ta gaba da juna ta kafirta juna wannan ita ce abun zargi sannan idan kana so ka haɗe kan mutane ba ka cewa wane dai da zargin wane wane dai da kuce wane wane dai da kaza wane dai da kaza kowa yi shiru ba haka ake cewa ba da ake cewa kowa ne mai kake faɗa bari mu auna ka kan sikili Qur'an da Qur'an hadisi inda kai kuskure ka daina inda kai daidai ci gaba da faɗa kowa ne mai kake yi bari mu auna kan sikili Qur'an da hadisi inda kai kuskure daina inda kai daidai ci gaba wannan haka ake amma za a ce jama'a da Allah mu haɗu mu daina zargin juna mu daina kofi juna wannan kalma in za a faɗa so miliyan ba za a iya gaskata ta fata fuskar aiki domin in sai zan yi sunna da na so da ban so ba na yi rabi gare ka kai da kake bid'a in kace za ka yi bid'a da ka so da baka so ba da niyya da ba da niyya ba a rabi kake mun ni da nake sunna lokacin da kake tijjaniya rabbi kake yawa mai kadiriya lokacin da kake kadiriya rabbi kake yawa mai sunna lokacin da kake sunna rabbi kake yawa duka wadannan wannan ko mun ko mun so haka abin yake a ce yadda ake marmari matsaloli shi ne sai a kawo abin da wani yake da abin da su wani suka ce wa maktalaftun fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa afdal tawila amma kar mu ce wai ta'alau linata'awan fi ma tanfasna fihi wal ya'zur ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fihi mu zo mu yi taimakekeniya da juna a kan inda muka yi tufaki mu bi wa juna uzuri a kan inda muka yi sabari a'a yadda da take ta'alau linata'awan fi mattafaqna fihi wal yansah ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi mu zo mu yi taimakekeniya da juna a kan inda muka yi tufaki mu yi wa juna nasiha da kyakkyawan zance bil wal بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي hiya ahsan cikin abin da muke sabani idan muke sabani kar mu kafarta juna kar mu zagi juna kar mu tuntuntun juna ka bada kolin dalilai in bada kolin dalilai ka kawo hujja in kawo hujja ka kawo dalili ka bada gaskiya wa idza kuntum fadilu walau kana za qurba to wannan ne abin da yake wajibi amma ba sai a kowa ya shiru sai da yi yi shiru shi ba yi shiru ba shi ba zai shiru ba wannan ƙarya ne ba wanda zai shiru ba dole sai kowa ya ce amma idan za a ce karki zagi karki zagi a ah, ka faɗi magana tak ka faɗi sunna kaulan wahida ka faɗi hadisi ka faɗi qur'ani in ma ba a gane ba ko yau ko kofin littafi ka faɗa a gane to shi ke yanzu dan Allah da yake bayani jama'a ba ka gane ko ba ka gane ko suna gane cikin shekara goma da yake bayani mai da tafsiri a nan ne mala ba'adi sauran yan uwa su malam Ahmad su malam Bashir su malam bukar jari su malam madu mustafa su malam ali mustafa kowa na yi da Allah ana gane ko ba gane to amma idan ake turu ya za a gane gaskiya ba ba Allah ya sani ba gane shiru ba sai idan aka yi ba za a ba eh, sai aka fi cikin rubuce ila Allah lalle lamarin sai yana wajen ubangiji ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون sannan ubangiji zai ba su labarin abin da suke aikatawa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wanda ya zo da kyakkyawan aiki ɗaya yana da kyakkyawa goma kwatan kwatansa sakamako goma a sakamakon lada wato a sakamakon mutum ya aiki mai kyau daya wa man ja'a bi sayyi'ati wanda ya zo da mummuna daya fala yujza illa mislaha ba za a saka ya masa da komai ba sai mummunan nan daya wa hum la yuzlamun ba kuma za a zalunce su ba su bayi a gaban Allah ranar tashin kiyama sai Allah ya

hadani rabbi ila siratil mustaqim lalle ni ubangiji na ya shirye ni ya bayyana mun ya yi mun gaman katar ila siratil mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici dinan siyaman shine addini mai kakki millata ibrahim hanifa addinin annabi ibrahim mai kakken addini da ya karkace wa dukkan addinan da ba na gaskiya ba wa ma kana min al-mushrikin da dai annabi ibrahim bai kasance tare da kun kuma ka ce da su inna salati lalle sallata da nake yi wa nusuki da yanka na domin an nusuk dan ta mafi inganci a nan ma'anar ta yanka wa mahayaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin duk suna hannun Allah ubangiji su a nan gudan an haɗa sallah da yanka a ayar daya kamar yadda wajen fasalli li rabbika wanhar aka haɗa sallah da yanka ko soke rakumi a cikin aya ɗaya shekul islam ibn taymiya yace wannan na nuna muhimmancin yanka a cikin addinin musulmi nau'ikan yanka na ibada kuwa ko yanka na layya ko yanka na hadaya ga wanda ya je aikin haji ko yanka na ragon suna waɗannan su ne nau'ikan yanka na ibada wanda shari'a ta karanta daga nan sai yanka na halal dan damun ka ne ka yanka dabba a gidanka dan tafi amma waɗannan su ne yanka mafiya tsada ta fuskar neman lada a wajen ubangi to yanka dan dan ibada shi kansa ibada ne ma'ana neman kusanci ne da Allah ke sa ka da kira sallah a cikin aya abinda zan zo duk abinda zan aiwatar a cikin rayuwa da abinda zan gamu da shi bayan na mutu na sakamako duk a hannun Allah yake shi kadai la sharika lahu ba abokin tarayya tare da shi wa bizalika umir da hakan aka umarce ni wa ana awwalul muslimin ni ne farkon musulmai a cikin al'umma ta ni ne farkon musulmai ba wai na nufin annabi shi ne farkon halitta ba a'a shi ne farkon musulmi a cikin ta. farkon halitta alkalami domin ubangiji ta ala kafin ya halitta komai alkalami ya halitta karin bayani zai zo a nan wal azira Allah abdi rabban huwa rabb kulli shay sai da su sun yanzu wani Allah zan nema a matsayin abin bauta wa huwa rabb kulli shay alhalin Allah shine mahalicin komai wala ta tasbu kullu nafsin illa alaiha ba wata rai da za ta yi tsoron wani abu kwace a kanta zai koma ba wata rai da za ta aikata wani abu kwace sakamakon abin kanta zai fada wala ta tazuru wa zaratu zura ukra ba wata rai kuma da za ta dauki laifi na wata rai thumma ila rabbikum marji'ukum sannan kuma ya zuwa ga ubangijin ku nema ko maku take fa yunabbiukum sai ya ba ku labari bi ma kun tunfi da telefon dangane da abin da kuka kasance kuna sabani a cikin وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات الذي جعل لكم خلائف الارض ubangiji ta'ala shi ne ya sanya ku mamaya a ban wane da gaji wane su mutu su su mai gurgu inda muke zaunan nan a muke tafsirin nan shekaru ɗari ko ɗari biyu ko ɗari uku waɗansu al'umma ne suka rayu sun mutu mu ma ke da shekaru ɗari ko ɗari biyu ko ɗari uku masu zuwa waɗansu ne za su zo a nan ba mu ba ubangiji ya sanya ku zanto khala'ifal ardi mamaya a cikin kasa wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat ya ɗaukaka darajar wasu sama da ta wasu wani ya fi wani daraja wani ya fi wani kyau wani ya fi wani kuɗi wani ya fi wani sarauta wani ya fi wani kofin lafiya liyabluwakum fima ataku dan Allah ya jarrabe ku cikin duk abin da ya baku za ku yi godiya za ku jure daga wanda ya fi ka kyau ya fi ka ilimi ya fi ka kuɗi ya fi ka tsawa ya fi ka tsoron Allah ya fi ka wadata kai ma daga wanda ka fi waɗannan al'amura idan ka wanda ya fi ka sai ka yi tawadu idan ka wanda ka fi sai ka wa Allah godiya li yabluwakum fima ataku inna rabbaka sari'ul iqab lalle ubangijinsa mai gaggawar hukuma ne wa innahu lagafurur rahim lalle ubangiji mai yawan gafara ne sannan mai yawan rahama ya tabbata cikin hadisi riwayar muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace da mummuni ya san abin da ke wurin Allah na azaba da bai yi tsammanin akwai wani mutum da zai shiga aljanna ba da kafiri ya san abin da ke wurin Allah na fadin rahama da bai da da bai yi tsammanin akwai mutum daya da zai rasa gida aljanna ma'ana fadar rahama ta ubangiji idan mutum ya sani da sai dauka kowa a duniya dan aljanna ne girman azaba idan mutum ya sani da dauka ba wanda zai tsira ba wanda zai gaba da shi ne inda rafuka sari da la ghafurur rahim abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya jabe mana